العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله أولا لتافي القول المفيد منا باب قول الله تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون من نساء تكنسا ناقا muna hadisin muna akarin hadisin da yake yin bayani game da wa an zira ashira ta kalakarabin eh? na kowa da kalan shi daban shafi na 191 ana ga nan ne wani mu shiga masahil ba wasu don talikat a nawa ba ma ba iri ɗewa ne mun karanta ya matu bunta muhammadin salini min mali ma shi'iti manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ya ce ya fatima diyan muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salini min mali ma shiti ki tambaye ni dukiyata abin da kika ga dama ai itlibi min mali ma shiti duk abin da kika ga dama ki tambaye ni falan amna'aki li'annahu sallallahu alaihi wa sallam Malikun limalihi ce bazan hana ki ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya mallaki dukiyarsa walakin bin nisba li haqqillahi amma ta bangaren haƙƙin Allah qala la ugni anki min Allah shay'an bazan wadata dake da komai daga barin Allah ba wajen Allah ban iya kare miki komai ita ce ya faɗa ta ƙarshe fa hadha kalamun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li aqaribihi al aqrabin wannan fa shine maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga ƴan uwansa na jini na kusa ammuhu wa ammatuhu wabnatuhu aminsa baffansa abbasu wa ammatuhu da gwaggwansa safiya wabnatuhu da ɗiyarsa fatima radiyallahu anhum ajma'in fama baluka biman hum abad malin to ina ga wanda suka zan suna nesa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan ƴan uwa ne na jini na kud da kud ya gaya musu cewa a gaban Allah ba zai iya kare su ba to ina ga wanda yake ma alaƙa shi da Manzala ya kai nisa waɗannan wanda aka lissafa a cikin musulunci wasu littafai za ka ji suna bayanin wane ne na ɗaya a shiga musulunci wane ne na biyu har suna da lamba ina ga wanda ko lamba bai da shi yanzu kai an ce kai ne namba nawa a cikin musulunci yaya za a yi fa'adamu igna'uhu anhum shay'an min babi aula a ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai kare musu komai ba yana daga cikin babin abin da ya fi. fa ha'ula'i ya yata'allaquna bin rasul sallallahu alaihi wa sallam waɗannan masu ratayuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa bihi suke liƙewa wa yastajiruna bihi suke neman cetonsa haka nan na fi hadha zamani wanda ake samu a wannan zamani <clears throat> wa qablahu da kafin mu nan qad rahumu shaytanu malan yace shaytan ne ya rude su wajtalahum an tariqil haqqi ya karkatar da su daga hanya daidaitata li'annahum ta'allaqu bima laysa bimuta'alliqin dan sun rataye ga abin da ba a shi ake rataya ba idil ladhi yanfa'u bin nisba li rasulillahi sallallahu wa sallam abinda yake amfani ta bangaren manzon Allah sallallahu wa sallam wal imanu bihi wattiba'ihi imani da manzon Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi sallam amma du'a'uhu amma roƙonsa wa ta'alluqu bihi da rataya al'amura zuwa gare shi wa raja'uhu fi ma yu'ammalu da fatansa ga abin da ake buri wa khashiyatuhu da tsoron manzon Allah fi ma yukhafu anhu ga abin da ake jin tsoron ya fada mu mutum fa hadha shirkun billahi malan yace wannan shirka ne wa huwa mimma yu'badu anir rasul sallallahu alaihi wa sallam wa anin najati min azabillahi shine abinda ake nisantarwa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a san a jingina manzala irin waɗannan kuma shine ake so mutum ya aikata don ya tsira daga azaban Allah subhanahu wataala wannan dai malai yana so ita taliki a kan cewa ba a jingina wa manzon Allah sallallahu aikin Allah wa fil hadith a wannan hadisi imtithalun nabi sallallahu alaihi wasallam li amri rabbih manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya misiltu ya sifatu da umurtuwa da umurnin mahaliccinsa fi qaulihi ta'ala a inda Allah ya ce wa anzir ashiratakal aqrabin Allah na faɗin wannan sai ya sifatu ya umurtu da wannan umurni ya fara gargadin dangin shi na kusa fa innahu qama bi hadha al-amr atamma al-qiyam ya tsaya da wannan umurni cikakken tsayawa fada'a ya kira wa amma ya game kiran wa khassasa ya kuma tsintsinci wasu ya keɓe su da kiran ya kira ƙurashawa ga baki ɗaya ya kuma zo ya kira cikin gida wa bayyana annahu la yunja la yunji ahadan min azabillahi bi ayi wasila ya nuna cewa babu wani tsiran da mutum zai yi daga azaban Allah ta kowace irin hanya sai in Allah ne ya ga dama ya tsira da mutum balil ladhi yunji huwa al-imanu bihi wa ittiba'u ma ja'a bihi abinda kawai zai tsira da mutum shine mutum ya imani da Allah imani da manzon Allah din sannan ya bi manzon Allah din sallallahu alaihi wa sallam amma duk wata hanya da ba wannan ba to babu tsira a ciki wa idza kana alqurbu minan nabi sallallahu alaihi wasallam la yughni min alqarib shay'an idan ya zama kusanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai wadatar da wanda ya kusanta da wani abu dalla zalika alaman uttawassul bi jahin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan sai ya nuni kenan ashe ya nuna karara hani da tawassuli da alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li'anna jahahu annabi sallallahu alaihi wasallam la yanfa'u bihi illa annabi sallallahu alaihi wasallam don alfarman manzon Allah to tasa ce ba wanda zai amfana da shi sai shi Allah shike da fadarsa da fadarsa a gaban Allah kuma fadar tasa ce wali hadha kana asahu qawlai ahli ilmi shi ya sanya anan zaka fahimci mafi ingancin zancen malaman ilimi malamai tahrimu tawassulu bi jahi nabi sallallahu alaihi sallam shine kace haramun ne ayi yi tawassuli a nemi tsanantuwa da alfarman manzon Allah sallallahu alaihi sallam wannan dai kusan yau taliki ne malam yake so yayi game da wancan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi sallam da ya kira na kusa da shi ga baki ɗaya nuna musu ba zai yi amfana da su komi ba sai mu tashi fihi masail taliki ne kawai ba wani karatu ne mai sai mu tashi masail din ga sunan abin da aka gane she abin da muhammad bin abdulhab ya saba in ya kawo babi sai ci to ga abin da aka gane za mu duba abin da aka gane gwargwadon shi kuma fahimtar yadda sheik salu samin ya kawo bayanin abin da aka gane ne allah ya taimake mu shi wannan babin yau ba karatu a cikin sai dai karusu